Rundunar mayakan na Amurka na horar da manyan kwamandojin sojojin Najeriya ne da nufin lalubo ƙarin hanyoyin da za a ke kare fararen hular da basan hawa ba balle sauka yayin da sojojin ke fafatawa ko kuma wani aikin samar da tsaro a cikin gida a sassan ƙasar daban-daban. Samar da wannan horo da ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya taka rawa sosai tare da wata cibiyar amurka ta ƙasa da ƙasa kan tsaro da shari'a wacce ita ma ta ja gabarar gudanar da ba da gudumawa wanda ya ɗau hancin wasu manyan kwamandoji daga rundunonin sojin ƙasa sojin ruwa da ma sojojin sama horon kazalika na wani bangare na hoɓɓasan hedikwatar tsaron najeriya wurin ƙara inganta alaƙar sojoji da fararen hula musamman yayin da sojojin ke wani aikin samar da tsaro irin na cikin gida wannan hoɓɓasa dai kazalika na matsayin wani kazar-kazar na yunkurin ƙara irin rawar da masana shari'a ke takawa wurin ɗaukar matakin duk wani fafatawa da za a yi da kuma ba da muhimmanci wurin kare haƙƙin ɗan adam da ma kare rayuwar fararen hula. An dai dudduba irin darussan da Amurka ta koya a yaƙe-yaƙen da ta yi da nufin zama izina yayin tura sojoji ya zuwa duk wani aikin samar da tsaro inda aka duba dokoki da ka'idojin da soji ke amfani da su da nufin ganin ba a sanya rayuwar fararen hula a cikin gadari ba. Amurka da Najeriya dai na aiki tare wurin ganin ana bin ka'idoji da tanaje-tanajen dokokin gidan soji da kuma ya dace da tsarin kare mutanen da basu ji ba basu gani ba yayin da dakarun ke tsarawa da kuma fafatawa a aikin samar da tsaro. A baya dai Najeriya ta sha suka kan yadda aka yi ta zargin jami'an tsaronta da yi wa haƙƙin bil'adama karan tsaye musamman yayin da dakarun ke fafutukar kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'addan boko haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasar da kuma masu fafutukar ɓallewa daga ƙasar a shiyar kudu maso gabas sai dai a baya bayan nan bisa ga dukkan alamu an sami gagarumin ci gaba ta yadda manyan ƙasashen yamma da a baya suka yi ta sukar najeriya har ma suka kakaba mata takunkumin hana sai da mata da makamai yanzu suka canza ra'ayinsu kan batun ganin ana samun ci gaba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.